Christ amma da kasar ke mai buɗa irzunan ba a fahimta da tabbatar da kurabuganmu a alamun da ya ilmantar da ilimi wanda zai fi amfani wanda zai zama alheri gare mu da addinin musulunci da musulmi da tsare mu daga ilimin da zai zama musiba a kanmu zama fitina ga al'umma kuma addinin musulunci a tare da haka nan kuma muna jajanta ma ɗaya daga cikin dattijan da ke halarta wannan karatu alhaji garba kyaɗawa bisa ga jarabawa da allah ya jarabe da ita ta iska wanda ya kware kusan duk gidansa baki ɗaya a roƙon allah maɗaukin sarki da tsare gaba kuma allah mu madaukin sarki ya kawo masa gudunmuwa ta yadda ake zato ta yadda ba a zato alhamdulillah kafin mu je hutu mun kwana tsatsakin babin da ke bayani kan al'ila al'ila kamar da bayani ya gabata rantsuwa ce wadda miji ke yi a kan aurace ma matarsa kafin zuwan musulunci ila'i matsayin saki yake kuma saki wanda yake mai shigar da cutarwa domin kuwa ba lafazin saki ciki amma kuma zai tsaye bai sake mu'amalar aure da matar kuma ba tare da ya ce ya sake ta ba sosai da ta zama hakanin cikin yanayi na kunci da takura a kuma ƙarƙashin wannan zalunci da sai alamu daukin sarki ya sassautar da al'amarin ya gyara shi zuwa ga abin da daidai cewa irin wannan yanayi in ya kasance to an baiwa miji dama ta tsawon wata hudu wanda